Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan mada shirin ciki da gaskiya da kanka abubuwan da suka faru da korafin jama'a na zargin aikata ba daidai ba don bin kadu a tabbatar da adalci. A yau, za mu ɗaura kan ƙungiyar korafin masu gwanjan kaya ta Najeriya da ke zargin hukumar yaƙi da fasikobri da fara fa a gwanjan kaya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashim Gumel. Ƙungiyar masu gwanjan kaya ta Najeriya ta zargi hukumar yaƙi da fasa kwabri wato kwastam da rufa-rufa a lamuran gwanjan kayan da ta kwace musamman motoci. Ƙungiyar masu gwanjan kayan da ta bakin shugabanta Alhaji Musa Kura Abbakar ta kawo hotunan wasu motoci ce lafiyayyu ne amma aka sayar da su kan kuɗi ƙalilan ga masu uwa a gindin murhu a hukumar. Haka kuma ƙungiyar ta ce ta bi ƙa'idoji wajen yin rajista da hukumar amma ba a dama da su a harkokin gwanjan kaya. lamarin da suka ce tamkar yin zagon ƙasa ne ga kuɗaɗen shigar gwamnati da ake samu daga hukumar. Ga ci gaban hira da shugaban kungiyar masu gwanjan kaya Alhaji Musa Kura. Ganin ma magana kan zargin da kuke yi wa ita hukumar kwastam eh, waɗannan motoci da kake magana da ake kira crap hukumar ta ce dan da ke su ake yaje eh, kai dariya na baka ma kenan. Ah, to dan da ke su a yi ake dan da ke su. An nuna mana mana. Ah, ba mana su mun yadda a takarda ga abin da aka faɗa amma a kai mu kamfanin da ake kewa ake kai da motocin nan an mu ba wani abu muka eh, faɗa ba faɗa mana me zargin na kuna nufin kawai ana sayarwa wasu mutane motoci ne kamar a ba su kyauta-kyauta kenan su je su ci gaba da shine zargin mu shine zargin mu kuma haka magana take ai ba kai karin bayani a ah, wani karin bayani kike so na gaya maka zargin mu kenan ana da kuma to ka gaya mu wai ina aka samo daga wani littafi ne daga littafi sun ce daga littafin custom ne amma duk wani abu na gwanjo yana karkashin bpp ni ba ni na faɗa ba doka ce doka kuma national assembly act ne saboda kar ma wani ya ce ni na faɗa wai ko don a'a act ne national assembly da ya kafa bpp duk wani harkar gwanjo ko siya da sayarwa a karkashin ta yake amma in su kwastam suna da wata doka da bai kawo su karkashin bpp ba to wannan wani abu ne daban amma kuma mu abin da nake gaya maka ni an karɓi kuɗi na naira dubu biyar a kan maganar an mun rijista za a dinga bani wanzu a custom kuma ba a bani ba an ce ba za a yi da ni ba menene dalili an ce wai hukumar mu ta kai custom kotu ah to kotu ni da lokacin da aka kai hukumar custom kotu ba ni ne shugaba ba kuma da na shigo Allah ya kawo ni cikin wannan ya bada wannan shugabanci abinda na fara yi na ce aje a samu legal department na bangaren doka na custom su zo mu zauna da su duk da ba ni na kai karar nan ba amma ai kujera ce ba mutumin da yake kai ba ne domin ita kujera tana nan mutum zai hau zai tashi alhaji musa duk magana da ake yi kaddara eh. duka maganganun da kuke faɗa din nan ma a ce haka ne eh. Eh, tsakaninka da allah inda ko ake bawa waɗannan motoci naira dubu goma goma nan za ku yi wannan magana mu to ai mu ba mu ce a ba mu ai duk abin da muke yi mu yan gwanjo ne mu dillalai ne ba a ɗauka a bamu bamu ake mu sayar mu mu ne tsakanin mai saya ne mai sayarwa in sun ba kamar yadda suke yanzu direct auction allocation mu in suka ba mu shela sai mun yi shela ai ka'ida ne ina mai tabbatar ma wasu sun ji hirar nan za su ce da ku ake ba wa motocin nan hmm. da kuma shiru za ku ya ci gaba da eh, cin riba ba tare da kun yi to ai ba ba mu an ba mu an ga haka ka ba mu mana tukunna an mun yi haka sai ka kawo mu da hujja amma mun kawo hujja mun kawo maka hujja ai kai hasashe kake yi mu kuma hujja ne da mu a hannun mu gashi to kun da ka nuna min a nan na na ka nuna wasu hotuna na wai eh. eh ga sunan ai da lord numbers din da muna da takardun sa eh to ka san ko mota yadda take ba wai ido ne ake gane lafiyanta ba ba mamaki yanzu eh, yadda aka faɗa din nan wayannan motocin ko gyara su za a yi eh. akwai motar da sai an kashe makudan kuɗaɗe ko gyaruwa za ta yi mata yanzu kana nema ka kai ni inda ba na so in je kuma ba na son mu kai ga haka kana nema ka kai ni in yi wani magana amma ba mu kai fagen yin wannan maganar ba wace magana ce da harar ba maganar takaddun da ake siyarwa din mm-hmm. ai ba takaddun da ba ba farashin da aka bayar aka rubuta akan takardun haka ake sayar da takaddun ba amma ni na sayi mota daya a Bini Volvo truck naira miliyan biyar a irin wannan takardan kuma na yi ne don kafa shaida kuma mota tana nan miliyan biyar na siye ta ita ita ma ta gwanzo ce ta gwanjo ne addini eh, eh nawa ya kamata ita ma irin ta dubu goma goma irin wannan ce a sai da ita dubu ta motan da zaka sai da ita miliyan biyar ko miliyan hudu a ce an sai da ita a naira naira dubu tamanin duk irin waɗannan din ne to yanzu kai da ka saya miliyan biyar nawa zaka sayar kenan na saya ne dan kafa hujja domin ni bana na sai da zakara domin ne magana yanzu za a ce ba haka bane to ni na saya da kuɗi na wato ma'ana kai zargin da kake abin da yake kan takarda daban in an zo karban kuɗi kuma daban wannan haka yake in kuma ƙarya ne ni na saya na sayi ɗaya ya nuna kuma tana nan a ƙasa zan kai ka ganta in kana so ka ganta ka ɗau hoto ka buga duniya su gani wato ma'ana jami'an ne za su fito da takarda sai su ce ma ga takarda ma kai kaza za ka biya sai ka amince ya ni dai ban sani ba amma ni dai na sayi takarda kuma ta gwanjan custom direct auction allocation abini wanda na tura ya je ya so min da ya sayar min da ya sayi mota alhaji uba bauchi eh amma an baka wani receipt ko kuma wancan na ba ba za sai gaibu ne an bani receipt mana na miliyan na miliyoyi na miliyan na miliyoyi a to yin haka ne kudin sun koma aljihun gwamnati kenan a'a a'a to abinda za ka abinda za ka abinda za a baka abinda za a sayar maka da shi daban abin da za a sawa gwamnati a cikin akawun ɗinta daban. Yawwa to ai zargin magana da muke eh, yi kenan. Eh tun da eh. ga ai magana eh, ta ma. Abin da ta yanzu ba na gaya maka ba ba na nuna maka wata mota ba Mercedes CLK ko GLK ba nuna maka ba na nuna maka ta ai kuma na nuna maka kuɗin da aka sayar da ita. Alhaji Musa a ƙarshe yi mana sharhi menene kuke zargin gaba ta a ci custom tana yi yanzu ƙarƙashin shi shugaba Hamid Ali. Mu ba zargi muke yi ba. muna da takardu a hannu in ka ce zargi kaga ba mu da shaida to amma ni abin da nake faɗa shi abdullahi aliyu ko waye sunan shi ka ce mishi ni musa na ce akwai takardu a hannuna wanda controller ad sunusi ya sa wa hannu wanda ya ba shi eh, iko ko ya ba shi izinin ya sa hannu controller general na, na custom wannan takardun suna hannuna kuma suna hannun jam'iyyar abin ƙungiyarmu su zo su ce karya ne ba haka magana take ba a makon da ya gabata hukumar kwastam ta bakin mukaddashin kakakinta abdullahi aliyu mai wada ta yi watsi da zargin da zayyana cewa motocin da 'yan gwanjan ke magana matattu ne da akan murƙushe ta zan sake sarrafa su so da farko abin da nake so nuna musu cewa tun da Colonel Hamidu Ibrahim Ali retired ya zo ya karbi ragamancin wannan hukuma a shekara ta 2015 mutum ne wanda aka sani akan ka'ida farko abin da zai fara tambaya me doka ta ce a kaza idan aka ce ga abin da doka ta ce zai ci to abu abin da doka ta ce abin da ya zo farko da ya zo a kan kayayyakin nan da suke shiga overtime ko cgo abin da ya fara yi shine ya introducing abin da ake kira e-auction e-auction platform ne da ba a taɓa yin irin shi a hukumar kwastam ba ko a najeriya gaba daya wanda duk wani ɗan najeriya yana da dama da zai je in dai shekarar su sha takwas yana biyan haraji wannan ka'idojin ya cika su sannan ba kwastam ba ne shi sannan kuma ba ɗan uwan wani kwastam ba ne ba shi zai iya zuwa da kwai portal yana nan a website ɗinmu. app.trade.gov.ng idan ka shiga zaka ga ma motocin da aka yi gwanjan su daga lokacin da aka fara wannan abun zuwa yau suna nan suna ciki a ciki zaka ga hotunan su da kuɗin da aka sa musu da komai so mun yi wannan ya kawo wannan ka'ida da wannan tsari so duk wani dan Najeriya da dama da zai fa'idanta da wannan abu to yanzu da a ce dan auctioneer da kuma kowane dan Najeriya ya samu dama wani yafi kai kanka zaka bani ansa ka ce a ba dan Najeriya dama kowa ya you bid da akwai abin da ke kira bidin ban san yadda zan faɗe shi da Hausa ba wannan bidin din zaka je ka yi duk wanda ya zama highest bidder at the za a turo ma email a gani ga inda mota take ka je ka ɗauka. na farko kenan na biyu motocin da suke magana a kansu da kwai motoci da muke kira scraps scraps shine motocin da sun riga sun zama kamar sun tashi aiki so yanzu idan ka ɗauko su ka je ka sayar ma wani masu kuma ɗaukan kayan um, ya ake cewa kayan fasa ƙauri suka zo suka ƙara karɓan wannan motocin suka gyara suka ringa ɗibar shinkafa ko ɗibar wiwi ko ɗibar makamai a ciki so abinda a tunani da kuma duba bisa ka'ida doka abinda ya kawo shine sai aka ce to so wa'innan motoci da suke scrap abinda ya kamata a yi musu shine a samu kamfani wanda aka sani yana da abin ake kira reputation na wanda suke melting karfe a dawo da shi a amfani da shi abu da kuma da muke kira material reuse a sake su ko recycling sorry recycling ne wannan so ake amfani da wannan abubuwa a amfani da su zo su daddatsa motocin nan ko a cikin wannan sun ma zama mana kamar nuisance a cikin duk in ka je customs in ka je in ka je da kanka idanuwanka wannan yake da suna a ofisi na customs da ke kasar za ga motocin ga sunan azube su a location ake ana ba smelting companies su zo su karba su daddatsa su wa'ansu ma a cikin wurin za su daddatsa su za su sassara su sannan sai su hada su tafi da su a scrap a je a sake yin wani abu da su sannan kuma kwanaki ma motocin mu kan wanda muke amfani da su wanda aka yi gwanjan su su kansu wayannan motocin an yi amfani da su auctioneers wajen auctioning wayannan motocin ta hanyar su aka yi motocin customs idan ka kama kaya ba kana kama kaya ba kawai sai ka je kai gwanjan su da kwai wa'adin da wannan abin yake da shi na wanda za ka yi amfani da shi farko in ka kama kaya za ka ba da wannan lokacin in ka ba da wannan lokacin ba kana kama kaya ba za ka je kawai ka je ka kai gwanjan su sai ka kai su kotu da kai abin da ake kira court condemnation so in an yi court condemnation sannan sai ka zo sannan a zo a yi magana auction wannan kuma court condemnation speed wannan gudu na lokaci sauri da za a amfani da shi a court condemnation ba ba bace za ta yi za ta yi za ta determine face in saurinsa wannan zaka kai federal high court, uh, court kai filing condemnation uh, in ka kai federal high court su kotu su su alkali zai duba ga wannan kayan ya sun canza a forfeiting din su to federal government ya zamanto sun zama kayayyakin mallaka ma gwamnati ba question ba an mallaka ma gwamnati so kaga da kwai doka da kwai ka'ida ba wai da kaya sun zo ba kawai suna zuwa wani kayan ma yana litigation yana da kwai da kwai da kwai kara an kai a kotu akan kayan ko ba wai kaya kana zuwa kana kama ba kawai sai ka tafi sai ka fara gwanjan su ba haka ake yi ba sai ka kai kotu mukaddashin kakakin hukumar kwastan kenan abdullahi aliyu mai wada masu sauraro, a nan muka karshen wannan shiri haka kuma za mu saka ido domin shirya da lamarin yadda wanjan kaya ke tafiya a hukumar kwastan. domin dawowa don sanar da ku sai a biyo mako mai zuwa idan allah ya kai mu don jin wani sabon shiri yanzu a madadin abokin aiki na nasira da mai kaya ni sarfila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.